sosai kuma eh, in babu taki ya za a yi noma mun ce a samu tsaro mm. manoma su koma noma amma babu taki babu iri ya za su ci noma saboda haka a tiku abubakar masu ba shi shawara a kan fannin aikin noma mm. duk sun san wa'annan kuma duk suna gaya mashi wato matsalolin najeriya suna da yawa ba mutum da mutum ba mutum da eh, ba mahaluki ɗaya da zai ce ya san komi shi yasa dole ka tara an jima alalace ba ma an jima alalace ba haka kasa take duk duniya mm. haka dole ka nemo wa'anda suka sani wa'anda suka san aikin noma tsaro asibiti fannoni daban duka ji su kai shugaban kasa su baka shawara ce za a yi kaza su ce a'a bai kamata a yi kaza bai kamata a yi kaza ba so yana da mutanen shi wa'anda ke ba shi shawara akan aikin noma don mu mun sani a arewa da muka tashi noma da kiwo ko shi hmm. muka yi amma a ce jama'a mu ba su iya zuwa gona don rashin tsaro babu kiwo saboda haka dole a san mutane suna barin ƙauyuka karkara suna zuwa gari bawa aiki ne hmm. saboda haka dole a samu abin da za a taimaka ma mutane su koma gona tsaro ya inganta su koma gona a taimaka musu da iri a taimaka musu da, da taki insha Allahu za mu aika sako za mu gaya ma mai girma Atiku Abubakar wannan sako. Dan ya kati lalle a gaya mushi shani. Insha Allah. Insha Allah. To akwai shi Muhammad Tukur daga ya Yace shi abinda shahada zai shi shine idan Allah ya bada ya ba shi mulki kada ya ce zai ɓata lokaci a tsaya a ta bincike shi ba a je an yi aikin da ke gaba ba amma kuma binciken ana ta yin shi da sauransu hankalin su ɗauke wajen bincike ba tare da sun aiki. Wallahi kuma magana ce ta gaskiya mm. an yi ɓanna kuma an ci gaba da ɓanna ɗin ka gani wato in ka zauna ka ce za ka ta bincike za ka ta bincike za ka kama wannan ɓarna <laughs> ba za a aikin ba. ba za a aikin ba <laughs> saboda haka duk wanda ya zo insha Allah in ciku Abubakar zai duba ya gani me gwamnatin da ta shuɗe ta yi wanda zan ci gaba da shi. Wa'anda kuskure ta yi. yanzu zan gyara haka shugabanci yake insha Allah duk muna gani masu ba shi shawara a bangarurruka da yawa amma a zauna ana ta bincike shekara takwas lokaci zai wuce kuma ba a yi komai ba to yahi lokacin namu yana gabatar na sa kuɗin da wasu mun samu su sun kai gudanar yanzu mun samu 64 64 <laughs> to yanzu masu kira sai ku hakuri dan Allah ku yi hakuri saboda kun ga akwai musikun nan bari tura sun hada ku da Yusuf ya karanta waɗanda za su karanta a halin yanzu eh to baya ga na fatan alheri da kuma <laughs> ah, yaba wa shi bako daga irin bayanan da yayi kila akwai dai guda uku wanda kila ko da take ci shi bako zai iya dan duba su akwai daga Suleiman LB GRA Phase 1 Kwantagore jihar Niger ya ce yawanci ana jingina cin hanci da rashawa da ma'aikatan gwamnati shin ko ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku na da ƙudurin tsabtace sha'anin aikin gwamnati ne sako daga suleiman lbjr fs1 kwantagora sai kuma sako na biyu daga lawal katako jihar karamar eh, kumar bakori jihar katsina ya ce shin ko akwai shirin inganta rayuwar jama'ar yankunan karkara musamman ma wajen aiwatar da ayyukan raya ƙasa kamar gina hanyoyi da asibitoci da aikin noma da makarantu da sauransu to akwai sako na uku daga awal alansar ansar azare jihar bauchi ya ce don allah bako ya ƙara jawo hankalin masu jefa ƙura'a idan sun je wurin zaɓe su guji tada hankali Eh, eh, gaskiya duk wayannan tambayoyi tambayoyi ne masu kyau eh, kaga na ƙarshe da ya ce a yi magana ga jama'a da tashin hankali duk shekaran nan takwas da jama'a na cikin kuncin talauci da rashin tsaro abinda muke ta gaya ma jama'a jama'a ku yi haƙuri jama'a yawaita addu'a an ci gaba yanzu Allah ya kawo mu lokacin da za su yi amfani da wannan takardun takardun zaɓe kuma abin da muka gaya musu cewa su yi layi su jefa ƙuri'arsu babu zagi babu faɗa babu ɓatanci babu zub da jini mun zub da jini a Najeriya mun zub da jini a arewa a arewa muna ta yaƙi tun 2019 to 2009 yau shekara goma sha hudu yanzu lokaci ne wanda shugaba ya zo da gwada cewa yadda za a samu maslaha yadda za a samu zaman lafiya a ƙasar nan hmm. saboda haka zaɓe ba yaƙi ba ne a je a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali addu'a mu shi ne ya Allah ka kai mu lokacin zaɓen nan lafiya kuma muna roƙon shugaban ƙasa kuma muna mashi kyakkyawan zato hmm. cewa yana son ya ban mulkin nan cewa ya bar zaɓe tsaftataccen zaɓe hmm. fiye da wanda aka yi da shi sa kake ganin duk abin da ake yi shi sa muke muke kiran jama'a babu fada babu zagi ba batanci babu zub da jini a a jefa ƙuri'u a tabbatar cewa an jefa ƙuri'u a fita kwanku da kwarkwatakku mu dai abin da muke cewa ku zaɓi lema ita za ku gani ta atiku abubakar na biyu akwai eh, lawar katako daga bakori yake cewa mai eh, gona a ciku abubakar yake da shi eh, da zai inganta rayuwar mutanen karkara wato dukanmu daga karkara muka zo kafin iyayen ko kakanninmu su shigo hmm. su shigo birni to muna da yan uwa wurin in ka gobe in ka je kamar kai kuka babu ruwa talauci a wurin kwarai babu ruwan sha babu makarantu babu inda za su sha magani saboda kuma su ne ke noma su ne ke noman da ake kawo cikin gari muna ci <laughs>